Rake, a sha rake. Eh, a sha rake, mun gangara mu ji wurin mahawa. A sha rake, in mai shan sa ya samun nutsuwa. Rake, wani ya sha shiga shi ya kwana rawa. A sha rake, wasu na yin karo da juna malam a sha rake. a sha rake eh rake ashe dan mai shan sama ya kan dai da gani a sha rake kila ka tunzura fata ba mu sani rake sirri ne cikin sa kowa ya sani a sha rake haka ba babba ba yaro mata ku sha rake kai yaro me kake yi haka baba mashin ne mashin mashin ta baka ki akan benci kake baba na mashin din na ga wani yaro yayi nan akan eh. mashin din yayi kudu din nan eh. ni kuma na dauka cewa abokinka ne tare kuke wallahi ba tare muke da shi ba baba yayi na guje yayi kudu da shi akan mashin wallahi wa inna ilaihi raji'una inna lillahi yanzu ba ko za ka rakan dan Allah raka ka gudun mashin din sha rake rake a sha rake ka ga takarci shi yasa ake bukatar idan ka sai rike ka aje kayanka ka zauna ka nutso ka sha shi a cikin nutsuwa sannan amma in banda da ya shi za ka rinka kai ka bar baburinka a wuri guda kuma yanzu gashi an ɗauke maka babur me ya aka yi ya dace duk sanda zaka sha shi ka zauna ka ajiye abinka ka zauna ka nutsa ka sha shi a nutse in yi so sai ya zamanto kuma ka tashi in ka gama kan tafiyarka ya kamata mutane su gane wato ko abokina eh zo mu leka inda za a yi wa sama rumfa eh. da mun ji daɗi wallahi da an sha katako da an sha rabta da an sha kwano ah. kuma kafin tosi da sun ci abinci ah. kuma hakan zai iya yiwuwa ina ganin domin banda abinka sararin samaniyan nan yi masa rabta a shaida dai gwamnatin tarayya bai da daga man haka ne a sha da ke don idan ba mai da gwamnatin ba hmm. ba wanda ya isa yi wannan sararin samaniyan rabta eh fere da gaman ita kadai gwamnatin tarayya eh. ita kaɗai ce za ta iya wannan aiki Allahu akbar. Kar ku ce na shigo zancen ku bayan Allah. Hmm. Wato kuna magana a yi wa sama rafta. Na'am. Duniya fa ba iya Najeriya ta tsaya ba. Dan an rufa iya Najeriya da kake cewa kai mai federal gaman, eh. waye zai rufa na shauran. kuma duniya ba iyaka kowane gari amerika da ingila ta tsaya ba kowane gari akwai bayan duniya waye zai gine nan kaga yi wa samarin fa sai lillahi wahidin kaharu sai ubangijin da ya halicci sama da ƙasa to da da wannan eh. sai ka tuna musan da ina dan karamin yaro na'am na dauka iya dakin uwata nan ne duniya Allahu akbar a ina ƙara girma ina ƙara girma sai na eh. fito layi sai na ga jama'a wata rana sai baban mai ya dauke ni ya tafi da ni kasuwa eh can ma sai na ga jama'a Na'am. ina ce to sha abin haka yake yana ta faɗi yana ta faɗi. Eh. Allahu akbar. Allah mai iko. To ai wannan ya tuna min da wani labari. Eh. kakanmu da yake bamu eh. kun san shi ma sana'ar raken nan kafin ya kuɗi eh. a wajenmu a wajensa muka gada eh wato wata rana sai ya tafi turai sai da rake sana'ar rake ka san sana'a su tura wani lokacin suna da sha'awar su ringa wanka a bakin ruwa eh. yace yana gindin wani kogi sai abokin sai ce to baba ka ringa kawo rake nan mana ce lokacin yana dan yaro to da ya zo bayan yayan ka turawa nasu sai da ya zaɓi wani mai zaƙi irin ragowar kan nan kaga haka ɗin nan kaga haka kaga haka kaga haka hakan da zai yi sai ya faɗa cikin ruwa ruwa ya sa da ruwa ya ce to da ƙuruciya da ya tuna zaƙin raken nan ya gaba zai samu kamar sa ba sai ya fashe da kuka sai na ce kaka to me za ka kuka bayan ga rake da ya ce tika na baka san halin rake ba ya ce kowace gaba zaƙinta daban ne da na uwarta wannan gabar ita ce ta sama kuma ta bi zaƙi na ce haka ne baba yace ina kuka kurin yace when a beautiful fairy appear na ce baba ashe ka da turanci kware kwa yace sai wata kyakkyawa aljana ko fatalwa ta bayyana ta ce wa are you crying my boy said the happy me kenan ce eh ce kai farin ciki ka faɗi farin ciki me isa kake kuka Eh? sai ya ce mata na yadda rake na ne a wannan zuzzurfan ruwan eh. sai take ce mata to cool your mind kai farin ciki the fairy swim into the deep water ita wannan aljanar sai ta yi linkaya cikin wannan kogin and brought out a golden sugar cane sai ta fito da wani eh. rake na gold sai take cewa da kakan nan nawa in this you are wannan naka ne no answer my grandfather eh kakana sai ce wannan ba nasa ba ne eh. the very swim again and broke out a diamond sai ta kuma linkaya sai ta fito da na sai da ainihin na ainihi na da eh. sai ta ce in this wa said the happy my grandfather eh, yana faɗa a cikin farin ciki that is my mind wannan ne nawa Sai aljana ta ce, and now the fairy said, I will only if you want to tell me the truth. Daman na gwada ka ne in ga ko za ka gaya man gaskiya because you are honest man. Now I will give you the golden sugar cane and diamond sugar cane because you are honest man. <laughs> Ta ce yanzu eh. na gwada ka ne daman eh. in gani ko kai mai gaskiya ne. Tunda ka zama mai gaskiya eh. zan baka wannan rake na zinare da na diamond. saboda kai mai gaskiya ne eh. saboda haka daga nan ba kakan mai zo mai arziki to ai arziki na Allah ne eh. hisa akwai wata yayatawa eh. ana ce wata halima abin jima sadiya mm. mai gidanta umar kiciciya ba su da komai aka yi mata gorin arziki ah. ta yi kuka ta ce ka ji kanina abin da aka yi min ta ce amma ni na ce Allah shine yarzuku ne yasha'u bi ghairi hisab ina adata wanda ya so eh. ka gane ko eh. kana gane da himmar mulki titi ya bata wani dan kuɗi kaɗan ni ma ɗari biyu sai ta zo akuya eh. to fa gidan nan kofa ɗaya ce kawai ashe akuyan nan ta haihu da daddare gari wani ta aka ga tirela cike da kaya shafe da fulawa da siminti da siga kuma akuya gashi alama ta haihu duk mamanta ma tsaye sassa kowannen na tsotsa amma ba dan akuya ashe wannan tirela ta haifa kaga arziki kenan daga Allah ye iya wannan samanta da wannan shinkafar da wannan sigar nawa za ta samu ga ga trailer kaga akwai ya ga trailer zo arziki ya zo to ba abin da ba abin da Allah bai iya ba da ina yaro ai gani nake ni ni kadai ne kawai mai uwa idan na je masallacin juma'a kana na daga mutane an taso eh. an zaho in eh. ci anya ko ina wasu haifa sa kai to daga da adan ne sun yawa eh. ni ga nake ni kadai aka haifa he da kai na kuma wani gane he kowa haifa to a wani da ka san ni abin da ke bada mamaki gani nake to kowa ya san gidansu eh kowa ya san a dufara ce gidan su kowa je kai gidansa je kai kansa gida kawai turuwa eh? wallahi da haka nake son zaman ku ana eh. saboda kuna kawo labarai kyawawa na jin daɗi to wannan kuma magana da ka faɗa ka tana min da wannan wannan mutumin mai akuya eh. danna subscribe kana ka danna ƙararrawar sanarwa